العليم من الشيطان a wannan littafi na soja askari ya ce fasulun rabewa alkulku shi hul'i talakun saki ne bi'iwadin da musanyi tabzulu hiya wanda ita matar take badawa au gairu hakoninta shikenan mata ne ta gaji ko kuma tana ganin wannan mijin ba kilas ɗinta ba ne ta ta riga ta fita duniya duniya ta hure ta taga ta ga maza tana ganin wannan ba ta sa miji ba ba kilas ɗinta ba ne za ta canza kilas shi nan sai ta bashi wani abu ko kuma ita ba ta da ko amma tana da ya ko ko mahaifiya ko ta kawa sai ta lala kudi sai ta bada shi kenan sai je auren shi fayal zamu saki na tabbata waya jibu dafa'ul iwadi musanyan kuma yana zama wajibi to in aka kulle wannan saki ya tabbata shi ma musanye ya tabbata ya zan wajibi illa an tabzulahu litatakhallasa min sharrihi sai in ta bashi kudin ne dan ta kubuta daga cutarwansa mugu ne azzalimi yana azabtar da ita azabtar wanda shari'a ta yi da azabtarwa ne ba ita take faɗa cewa azabtarwa ne kasan su mata haɗari ne to shari'a ta yarda da cewa wannan an yi bincike wannan abin lallai zalunci don ta kubuta daga wannan zaluncin faya harumu radduhu ko kuma faya harumu wa raddahu in ka ce faya harumu radduhu to dawo mashi da kuɗi ya haramta ko kuma faya harumu to shi ba da kuɗin nan ya haramta wa raddahu in an ba shi ma ya dawo da shi idan mace ta ba mijinta hul'i saboda fituna yana cutar da ita aka auna sai ta ba shi hul'i sai yar uwanta ta ganta ce ai ba a ba da hul'i ai ana bada hul'i ne in kana so karbi da miji na nishadi ka gaji da shi amma in shi ke cutar da kai cutar wanda shari'a ta karba to ai ba a bada komai raba auren kawai ake yi sai ta kai ƙara kotu in ta kai ƙara kotu alƙali ya tabbatar da cewa ana cutar da ita to sai ya tabbatar da saki ya warware hul'i shine ya dawo da shi nan fa ya harumu radduhu ko fa ya harumu waraddahu duk yadda kai yayi wa yasihu shi hul'in nan yana inganta ala sadakin akan sadakin da mutum ya bada ila ya ba da dubu hamsin ko dubu ashirin ko dubu ɗari sai a dame da shi wa aksara ko kuma ta ce mishi kai ni fa yanzu na riga na yi kuɗi wanda na hangi wanda nake so na san yadda zan yi aure shi insha Allah ga miliyan ɗaya ka je kai aure nawa duka ka bani dubu hamsin ne ko dubu ɗari ya halatta wa aƙalla ko ta ce zan baka dubu sha biyar ka cika kai dubu ɗari ka bada amma kai ga sha biyar duk ya halatta kai wa alal majhuli in ma majhuli za ta bayar shi ma an karba ni zan warwar wannan wannan aure na gaji da shi zan baka cikin awakai na zan baka akuya guda kaga zan majhuli wacce a ciki ya kamata wanda za a bada a sa mata igiya ne a jawo ta a ce akan wannan to amma sai aka yi shi majhuli ce zan baka a cikin awaki na ko a cikin bayi na ko a cikin shanu na ko a cikin dilolin can na zan baka dila guda kaga majhuli dilolin ba ɗaya bane a dakin ga wannan a daure ga wannan a daure ga wannan a daure ga wannan a daure to don ta dauka ta bada in ka ce eh na yadda to shi ne hulɗi ya tabbata saki ya tabbata kai kuma ya tabbata a baka wannan kaya waje ba wal garari ko rudi ne ko da rudi ta bada an karba wani yana ƙara nuna mana abin da karanta tun a shimfiɗan farko a babin nan wallahi saki ba wasa da shi duk da aka zo mutum ya zo wani gigin shirme ko giya mutum ya ce na saki mata na saki ɗari dakka shi za a yi kuma a tabbatar da saki uku ba wasa ake ba wasa da saki walgarari ce to ni na gaji da wannan zama aure zan baka ga kuyana nan tana da ciki in ta haihu zan baka dan shikenan ka je ka aure wata yace na yadda to ƙaryan rashin kunya ki ka san ko ba kullu ciniki da garari ko to a saki in mutum aka sa garari a hul'i ya yadda ko an karba fa in salima fa huwa lahu nan. in Allah ya kaddara ta haihu sai gashi ta haihu wata budurwa ko kuma ta haifi wata wani katar rago ko katon bijimin sa shikenan ya sha dan da an ce ne in ta haihu ko wa illa in ko tana haihuwa ka jaki suke jariri ya zo a mace fa lazima talaku dunahu an saki ya tabbata akan shi shi za ka ce dunahu a kan shi saboda ba za a ba shi komi ba zero sai da ɗauki gawan ma ya kira masu kwadago ya biya su je su binne tunda za a bar gawan dabba ne a wuri ai rubiya zai yi rinka wabi kai kalmu harami wani ce ko haram ko abin da yake haram ne ta ce ni na gaji da zaman auren nan zan baka taba ne kwali guda tunda ka lalace mashayi ne kai ko ga taba kwali guda sai ce to yadda kagin yi karɓa ba haramun ne ba an yadda ta saku wa minal maridati mace mara lafiya tana iya hulɗi ba ta so ta mutu ƙarƙashin wannan mijin Allah ya kuma ba cuta da ta yi kawai dai rashin kunya ne da lalacewa da fatan basira ba ta da lafiya ta ce za ta hulɗi to an karɓa ila ƙadar qadri mirasihi malamai sun kai komo abinda zata za ta bashi na hul'i to ya zama kwatankwacin da inda ta mutu ne iyaka abinda zai gada nan wakila wasu suka ce o sulfi ha indi bai wuce ɗaya bisa ukun dukiyanta ba tana iya bada an gane ko alhamdulillah sai mu tashi fasulun yufawwidu ila almar'ati talaquha ah sai mu dan faɗi kalma ɗaya biyu yan uwa musulmi sanarwa ya gabata cewa yau uku ga wata haka ne ko sarkin musulmi ranar litinin majalisar shi ta ba da sanarwar cewa ba a aiko mata da ganin wata ba saboda haka talata talatin laraba ɗaya ga wata saboda haka laraba alhamis juma'a yau uku ga wata kuma galibi duk wanda ya duba wata ma ranar talata kusan ya kai sallan isha'i an fito sallan isha'i ne sannan ma watan ya bace hmm. saboda haka ba mu wani shakka a kan kirgan muna cikin sha'abana manzala sallam ya inganta a hadisansa duk da jarumi ne yana ƙara mara a wannan wata saboda shirin ramadana ramadana wato in aka ce yau an gautar ramadana ka ce wani kwazari ne na ni'ima ya kwararo kowa ya yi fundin ya ɗiba abinda zai iya don manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam malaika jibril yi addu'a ya ce amin duk wanda ramadana ta zo bai abinda a gafarta mishi ba Allah sa a wuta ma a sashi inda za a manta da irin wanda wani hadisi na bukhari da yake cewa za a dauko su a ce su shiga aljanna masu ce innaha mal'a ya Allah ai aljanna ta riga ta cika ba ma wuri saboda su a wutan ma an aje su cin an manta da su ma akwai wasu ibarori wasu jumloli da Allah ya rika amfani da su saboda masu sakaci ya ce akwai wasu wanda yake yan aljanna ne sai an manta da su saboda makar tsaba makara a sallah su kullum sai ta da kama suke zuwa masallaci wanda Allah ce to waɗannan ku sun yi aikin aljanna sai an sai an hora su a aljanna ba za su shiga da wuri ba sai an manta da su sannan a tuna da su daga baya sa su to malaika jibril ya ce duk wanda ramadana ta kama yana da rai bai abin da gafarta mishi ba Allah ya sa an sa shi a wuta a sa shi can ma inda za a manta da shi kafin ma zo shiga aljanna in ma yayi abin da zai shiga aljanna ke saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana kintsa cikin sha'ban ya inganta hadisin sa cewa yana azumi a waɗannan kwanukan ko wata ba da riwaya ta zo da yana azumi ƙasa da rabin wannan watan ana na Aisha take cewa na fi samun sauƙi a wannan watan na ayyukan gida ko da ma ana bi na bashin ramadana ne to a wannan watan nake biya saboda manzan Allah hidima ya tun yanzu ya fara sallama da gidan shi aikace aikace ya yi mishi ya na gida ya fara sallama da su ya fara horar da kanshi akan ya zauna ya tarbiyyantar da kanshi don tunkarar ramadana saboda ana so mutum ne ɗabi'antu da ɗabi'u na mala'iku ba ci ba sha sai ibada to idan manzala na kintsawa aka ga mu kamata mu kintsa in ba za mu iya azumi duka kwana goma ba ko sha biyar ko ashirin inda riwayoyin dai ruwaya mafi yawan azumin shi shine yana yana huta na kwana uku ko hudu shikenan a ƙarshe kenan shi kuma wannan dan ya istidadi badani bayan ya gama saboda abin da ake so a hora zuciya ce zuciya ta horu sannan jiki mutum ya tattalin jiki ya tattalin ruhi tattalin ruhi koya ma ruhin ibada mu za ga yanzu in ramadana ya kama akwai kaka na sallah kaka ita ce sati guda in aka ce yau an ga yau ranar yau aka fara a shamfa za ka ga masallatai ya tankan ba da sati guda duk yadda kake cewa ka sau tsama mutane ba da sati guda ka kwafi mamaki za ka ga masallaci an watse ba wani abu ya kware mu ba rashin tattali sahabbai da suka san ba su kai manzan Allah ba ai su a shabani suke shiryawa kadai ai ya inganta su sahabbai suna shiryawa ne tun wata shida to mu ko da mu kai sabon fa ba fa gaba daya kaga mu namu sai da ta yi suna shiryawa ne wata shida shi kuma manzo sallam da yake jarumi ne sallan daren nan kullun yake yi daidan ne ya zama mushi al'ada sai a daminit a wannan watan yake kintsawa zai kyau kowa shi ya san kan shi shi san bukatun shi kamar karatun muka yi jiya na tafsiri alhamdulillah mun karanta abdullu zikiri da abdullu du'a mutum ya tsuntsunta ya hada aksarinmu nan fa yan kaɗan ne su ba su da bukatu mai yawa aksarinmu nan wallahi suna da bukatu da yawa kai wani ma da zai bude maka bukatun shi sai ka ka ruga da gudu to amma kuma manzo Allah ya karantar da mu bukatu a wurin Allah Allah ke biyan su ba wani ba shi karan kanshi idan ya shiga matsala ya ƙara ganin matsalan ta ƙaru ya ƙara ganin matsalan ta ƙaru Allah da yake na nemawa bai rabuwa da shi hasidi ya yi kirari ya ce lakal otu ba wala ubali kai zan liƙe mawa kai zan na nemawa ba zan damu da duk wannan wahalar ba bayan ya fito ta'if an jefe shi jinin da ke daga ƙeyen shi ya zuba har ya kai agaran shi na ƙafa ya ce ya Allah in ba sa'a maka na yi ba aka yi min wannan wulaƙanci in dai jarabawa ce ya Allah da sauƙi amma ko laifi ne maka ko jarabawa ce ya Allah kai dai zan like mawa kai zan nane mawa ba zan baka ba zai kyau kowa shi san kanshi ya san irin bukatun shi tun yanzu mu fara mutum ya fara horar da kanshi akan yanda jikin shi zai iya tsayawa zuciyar shi za ta amsa ya iya tsayawa saboda ramadana kamar yadda ce kwazari ne ko manzo Allah ya ce a tsaya a tsayu ne a sallah ma a tsaya ba sallan tarawihin nan ya karantar da ita bayan da baki man kama ramadana imanin wace saban ya karantar da sallan tarawihi hadisin abu zarri shi yafi yafi shahara yafi inganta yafi yalwa ya tsaya 25 ya tsaya 27 ya tsaya 29 kowane rana yana ba up ranar farko ya raya rabi eh, sulusi 1 bisa 3 rana ta biyu ya raya 2 bisa rana ta uku ya raya duka a tsaye-tsaye aka yi sahur kuma haka magabata suka gane kuma haka sallan tarawihi yake shi sai kimshi tarawihi sallan da ba zai ta yi ba sai fa liman ya huta in dai liman ba hutawa yake yi ba to ba tarawihi yake yi ba irin kiyamun lelin ne da ake a kowane dare ba irin na ramadana ba kuma sunnanta ke nan. in kaga ana tarawihi bai kai ɗaya bisa ukun dare ba ko biyu bisa ukun dare ba ko duka ba to ba dai irin na manzo Allah ake yi ba amma ya yi tun maza Allah ya ce abinda nan umarce ku yi wanda za ku iya amma ba yawan irin na manzo Allah bane na manzo Allah in ka fi kowa rauni ka kasa dare uku kamar yanzu mu ce dare na da awa tara kai sallan awa uku a ce shafaki na fadawa karfe takwas alfijir na fitowa karfe biyar kaga ka samu awa tara in kun tsaya karfe takwas tara goma sha to mafi rauni ke kuna da rauni sai ku raye wannan zuwa nan ba in raka a biyu za ku yi in raka a hudu za ku yi in shida za yadda ya sawwaka ku raye da ya kai haka sulusi in kuna da karfin da za ku raye biyu to shi yafi in kuna da karfin da za ku raye duka shi yafi su dai sahabbai in yadda suka gane ne alkitabu sunna ala fahmi salafil umma su bayan manzo Allah ya wuce abin suka gane kawai in an zo tarawihi bayan sha'i sai sai su bayi ba mai komawa gida har sahabbai da alamun suka kare ba mai komawa gida in sun zo tarawihi suka zo masallaci bayan isha'i to sai sun koma sahur za su gaba da sallah ne iyaka ana yana hutawa shi ya sanya tabi'ai da suka zo suka gari ba su kai sahabbai ba suka yi ta yawan ƙara rakoyi don a samu nishadi a rinka samun ɗan jujjuyawan jiki masu sahabbai za su ta karatu ubayyu bai damu ba ya ta karatu kuma siffin sallah manzo Allah amma ba ramadana ba ai an ganta ayi yi kan karanta izu goma a raka ɗaya izu goma a raka ɗaya kuma haka ya karanta a tarawihi tarawihi ya ɗauke shi kamar sanar shi kadai haka ya kasa dare uku ya yi kasa biyu ya kasa duka in ba azumi ba ne shi da yake kasa dare shi da yake kasa dare sallah rabi yake kuma na tsakiya kashi biyu na farko huta yake da hutawa da iyalansa da bacci kashi biyu na farko wannan hadisi ne ingantacce kashi uku kuma na tsakiya tun da shida ne sallah yake gaba ki daya kashin karke shi kuma baina baina shi ba bacci ba shi ba sallah ba tunda yana kwanciya ne amma matashin shi nan tafin hannunsa haka yake yi nan din shi ke kafewa sai ya kwanta a haka kwantawa yi amma a haka kaga bai saki jiki ba saboda shi kashin karke ne wannan daga shi sai sallah haka yake bacin ban sani ba da yake galibi a lusana ne don ana practicing irin waɗannan abubuwan wanda mutum zai tsakanin shi da Allah mutum ya ƙoƙari ya raya wannan sullan sallan daren haka maza Allah yake kasa daren shada amma da ramadana uku ne to gaskiyan magana yan uwa al'usuna ana kawar cewa masallatai ba fa a kin tsawa za ga masallacin da da an idar da sallah azkaru ke gagara masallatan ahlus sunna subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar ya gagara da an ce assalamu alaikum wani ma saboda lalacewa ya zo da wayan shi ya sace a vibration ana sallah ne yana jin haushin liman wayan shi tana shi ana kiran shi saboda haka da liman ya sallama ko ya fita wasu ma suna binin biyan sallah yana ture su yana su ya kusa ya fita ya dago hello eh ina nan sai ya gama wahala ma wani ya ce a ah, wannan ashe kana gari da wani buga ne jiko kana gari ya bata mai lokaci yanzu mushirici gaba daya ya lalata ma ayyukan shi saboda haka yan uwa gaskiya mai bakin kokarin mu mu kintsa ko mu sallah sallah mu sallah sallah mu ta da kaunin mu ta da bayan kuma kuma da ba za ka iya ba aka samu wanda za su iya ku taimake su iya su yi su ku karfafa su su dage su yi don aksarin muna da rauni kuma sai a ce mu haka muka saba haka za mu ta yi wannan ba daidai ne ba aƙida ahlus sunna bane ko kai ke limancin tarawihi ɗalibanka da matasanka suka zo suka ce malam mu a taimake mu mu ƙara lokacin da mu yi kaza ba su dama su ta yi ko kai ba za ka iya ba zo ka yi raka ɗaya ka tafi amma ba za ka iya ba muwa da muke cikin zamani mai fitina mun yi yawa masallaci sun yi kusa canza masallaci nan ka karfafa su kuma su dage idan kana so ne a kai gagaci in sun yi kana da ladan ba ka cewa ka bari sai mun mutu ba a ko kuma wasu na dage ana ta wani wani addini shi addinin nan fa sauki ne game da magawa misali jiya shi addini nan gaba ɗaya sauki ne ta wani sauki shi dai wani salaka haka maza da shi ɗayan uku sabai kuma haka suka gane ai ma haka suka gane magabata ba wani sabani aka ya shi ba amma an kai wanda ba haka ba ba a ce bai ba yayi wa ma tukun bihi fatu minhu mastadatum dacewa ake nema fiye yan dacewa kuma kai shi kamar yadda manzo Allah yi in kai wannan yayi saboda ka yan don Allah mai maka mu fada tun yanzu da gabbai da abinda da za a ci ana tattalin abinci wallahi shi ma ya halatta sunanci ma ya halatta mutum ya tattalin abin da zai ci ga ramadana ya yi sadaka kuma kuma ga shi masu bukata karuwa suke kullum mabukata karuwa suke kullum kuma kada ka damu da wani waye yana matakin albashi na uku ko na hudu ko na biyar duk wannan take ba wallahi mu na matakin albashin na hudu na biyar din na goma amma dai bai iya ci da kanshi abinda ake bashi bai iya rike shi ma yana bukatan taimako bar gani na wanka yana rike fayil kai dai yana rike fayil kawai Allah ya taimaka shi ma taimakon yake ma, shi ma a taimaka mishi kowa shi ya san kanshi a cikin mu nan ya san abin da yake da shi da bakin gurguru a rinka a taimaka mu juna wannan ya dan samu kaza a aika ma wannan wanda ya samu kaza a dan aika ma juna kuma a yi kamar yadda manzo Allah ya ce kamar ma yanda Allah ya karanta da maratib fiyayyen abin da ka ciyar ka ci da kanka da iyalanka ka ware kada gidanka ya zauna haka nan sai iyayenka in Allah ya maka arziki iyayenka na numfashi kaga me ka iya taimaka musu sai yan uwanka na jini kaga me iya me ka iya taimaka musu sai marayu ulama fabdu min khairin falil walidaini ko wal aqrabina wal yatama marayu me ka iya taimaka musu miskinai me ka iya taimaka musu makota haka dai yanda Allah ya jero su na walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakina wal jalil qurba wal jalil junubi wasabil jambi wa da imanukum yanda Allah ya jero su sai wannan sai wannan in ya kare a wuri guda shikenan in ya kara gaba duka jinsin ma kai sa'a kai mawadacin da Allah ya baka hali ne duka suka samu to yayi haka nan musallatai mutum da abin da ya tanaji ya aje ya taimaka ma musallatai wani zai zo masallacin a buge da abin da ka zo da shi da wuri aka dan raba ba sai da kace da masallacin duka ba ko da kuninka ne wanda za ka sha ka samu leda ka zuba luda yi uku ka kulle ka riko abinkan ka zo masallaci kana samu wani kamika mai yayi ba magana sai an yi rabin bokiti ba ko an yi bokiti ba in kana da halin da za a iya yin bokiti guda kullum a kawo masallaci wallahi yayi idan ma tarawihin ne za a yi ka dan tanaji wani abu masu tarawihi su samu karfi kana taimaka musu yayi sai ga kai ma ka tsayi kuma ga shi yanayin garin na zafi ne karkenta za a fara azumin ko da ma an fara ruwan damina karkin da ruwan bai kankama ba ana cikin zafin ne to kaga azumin ma ba a san wanda irin wanda za a yi ba ga wanda Allah ya matsa rai za a nemi taimako wanda ke da karfin arziki zai isa yin sabon janareto da sabon fridge ya saya ya rika sa ruwa yana ba mutane suna sha duk taimako ne ko janareto shi mai sabis ya gyara shi ya rinka sa kayan sanyi kawai wanda na azumi ne biyayi duk daidai abubuwan da Allah ya sa ya faɗo cikin zuciyan zuciyanmu kuma gwargwadon hali kuma kada ka sa ido mu kuma wanda bamu da shi mai haƙuri kada ka sa ido sai an baka awa in baka samu baka yi haƙuri ka zan mutum mai haƙuri baka jiran kowa in ka samu shikenan in baka samu ba shikenan wasu ma ƙarken ta azumin zai kama na sahur din ma babu sahur ɗin ma da za a yi ma babu kai ko gidanka kila ana ci ana zubarwa mata suna ce maka uzuri ne ko sun manta to a taimaka ma wanda ya samu a bashi kai kuma ka sa kanka kana'a kada ka ji wadon za da kawo masallaci ka ce amma ana kawo kai ma ka kawo ba ruwanka da wani na kawo ai ba shi kadai ke nema aljanna ba zo da naka kai ma zubo naka ka zo da shi kar ka zama mutuwan zuciya kai da wani na kawo wani na kawo a to ai mu alhamdulillah ni ba sai na zo da nawa ba wallahi ka zo da naka karken ta nashin ba zai wadatar ba kai in ma zai wadatar kila naka kai naka ya fara shiga kai in ma wai ya bayar ka bayar akwai abu a ciki duk shi Allah ba yana bada ladan ba yanda zai ba wannan aftar sa'im kai ma haka zai baka aftar sa'im kada ka ce ai ya riga sun riga sun yi bude bakin ni na ba su ba zan samu ladan ba bai ba rubuci za a ba ba kuma wanda bai da shi ne za a ba ba Allah ne shi Allah yana ruwan duk in ya ba kowa ya ba kowa ya ba kowa ya ba kowa za a rage wani abu sa abin da ya mallaka ba za a rage komai ba saboda haka zai baka zai bashi tunda niyan kenan saboda haka don Allah mu yi kokari alaka mu da masallaci ya karu yawan zama a masallaci ya karu don tarbiyyantar da kai yawan bude qur'ani ya karu dan horar da kai akan tsayawa ya karu sannan masallatayyan mu Mai kokari mu inganta salloli mu nagarta su masallatai a yi shawarwari a ba juna shawara in an kira sallar magariba in an yi sallar magariba a daga ma mutane kafa su je su bude baki wasu masallatin tsakani da Allah za ga suna wahal da masu bin su sallah lokacin sallan suna yi haka nan za su kira za kiran sallah wani ma bai magamacin ko sai ya da kurana ta daka shi ya dawo ma da hula a hannu ne amma za ga ba dan ƙara lokacin da mutane za su dan yi numfashi a rika taimakawa mutane don a samu su samu nagartar da za su tsaya su yi aiki su yi sallah wajen cin abinci kuma a ci dan kaɗan kada ka tara wannan ka cinye ka huta ka cinye ka zo ka ka tsaye da sallah ka yi raka biyu Allah ya gani <laughs> na yi kokari raka biyu da yi ko kuma kana zuwa kana ce Allah ku barka fara yawo zurutu da buta har aida da sallah kai baka samu komi ba saboda haka mai kokari dai mu taimaki kai duk wanda ya bude yi mawaye waye ya mu ne da sallan da komai mutum yima kanshi ne Allah ya karba mana Allah ya halartar da mu wannan abin nan wannan wata na Ramadan kamar yadda magabata suka yi Allah ce Allahumma na Ramadan amin Allah ya taimake mu wannan wahalar ruwa da ake fama da shi Allah ya kawo mana karshen shi Allah ya shayar da mu ruwan damina amin subhanakallahumma wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk alaka bismillah sallallahu alaihi